Idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa ko kungiyar kwallon kafa ta Napoli na bukatar dan wasan Chelsea Diego Costa da ya mai gurbin Gonzalo eagles wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus da buga wasa a wannan kakan wasa na bana. Dan wasan Borussia Dortmund Abumian ya ce ba zai bar kungiyar zuwa wata kungiya ba a wannan kakan wasan. Dan wasan wanda Manchester City take dai neman su don ya fafata wasa a wannan shekara gare ta shi ko dan wasan Juventus mai suna Bonucci ya ce baya da sha'awar komawa kungiyar kwallon kafa ta Man City yayin da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta amince da ba da aron ɗan wasan ta Matthew Dibon da zuwa kungiyar kwallon kafa na Galatasaray a mazaunin aro Swansea City kuwa na shirin sayan ɗan wasan Atlantico Madrid ne mai suna Bojan Pogba Boston akan kuɗi fam miliyan sha biyar. Huta lafiya.